الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebukwa ta ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi amin ciwon wuludi tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da karatu daga karatun littafiyan risalatun fi zammi ta'assub ya shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala mai kafin ya taci yinan na tafogutun ya shaban 1439 kalenda alijiriya na ji daidai bai tafo shi bai ne april 2018 ya kalenda ya miladiya na man gan وقال سعد وقال سعد بن وقال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مثل نفض كنانته يوم أحد وقال ارم فداك أبي وأمي وقال عن ابن أبي طالب رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبوي لآل إلا لسعد وقال له ارم سعد فداك أبي وأمي وقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت أبي صلحة في الجيش خير من مئة وكان إذا كان في الجيش جثى بين يديه ونثر كنانته فقال نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك, ووجهي لوجهك الوقاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم له السيف والقوس والرمح وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كانت له عدل رقبة وفي السنن عنه أنه قال إن الله يرسل بالسهم الواحد ثلاث نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به وهذا لأن هذه الأعمال هي أعمال الجهاد والجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان وتطوعه أفضل من تطوع الحج وغيره كما قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمته برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ga wakala sa'ad ibn abi waqqas ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ga sa'ad ibn abi waqqas ga radiyallahu anhu sai tuje da da sabi ga masala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam unla misali hu bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam demonstrate unla hu yani nafada kinanata yawm uhud bane bajiya ni za a san da mutum na rubuci kiyo wun da shi jawo ya kwaye uhudi wa kala rubuci ga irimi fidaka abi wa ummi sadu ibnu abi wa qas sheya mi anabi ya baba mi bi annabi ji fanta we sai ke sadu i trust you wa kala ibnu abi talib Ali ibn Abi Talib nga daga nan wudan wani wula ta ba lena na biya babu biya nuyi wa wa ngole wa ku doje tiya ti so ya zanjo tunga le sa dubana qala lawa ne ja goga fida iri misali fida ka abi wa ummi sai ya wa sa sa ibn abi waqas baban de nani ngaji tiyo ngaji fantawe ne lawo dole tiya falalen sahabi ali muhammadu shofi kawai sahabi annabi bai zo soko ba jihadi da kari ta Allah ala nabi wal muhajirina wal ansar to kuma bi annabi bi muhajiruna ji bi ansar ji soko mai daji da sahabi annabi ji bai no la kad radi Allah anil mu'minina in yubayunaka ta ta shajara idan mu ji sahabi annabi to ko zulubi mu ji ku yore alibi gala alila man saba sahabi la ga kuli tabbata zando ne gaji bi to kone man saba fa la ne gaji ne to kone da ko be malaika be ga ni ba tun luji tabbatu ya zawuci ko mun gane sahabi da fa gane abakar sannan umar sannan usman sannan ali ka ga cikin baqiyatul ashara sa'id wa sa'id وابن أوف وطلحة وعامر فيل وزبير الممدح قال إيه نفل ليه صادع نبي النجي يبوى بيكين كويا يبوى نميني سنة بودو وصادع نبي محمد جي على بدن بيديا موفون صادع نبي جوبو لأنه تعالى سيلي كان صوفي يبوى نبي صادع نبي جان يسوكوك صوفي يبوى صادع نبي جان mo jiga da hakan nan aga ga ga yadda na fada na bijibo ya ciya ta filiota

mutazila ji dissenting sufaye ji a ga zanto riga da she ya hena ko gutarika abun wa da zan da kuma badaro ne wuti wuti wuti ji ya sabi alibi na bal a ga salati fati da talika ya tijaniye a ne du lakan su abe je buna alibi ko ga zanto a gusawa inda da aka je tijani wuti ya ba sabi alibi nan نصروا الضلالة من صفات رأيهم لكن ne shi القرآن يقول نكلاني نقام الله صوفيه A نشيا لجا بكر Aisha, وثمان ẹjẹ́ bana tó àìṣà àṣọ àbúrẹ́rà bànájẹ́ jẹ́ àtọ́kọ́túnà tó fẹ́ síníà àmá àjẹ́gà gaba nígbé ibrahim kaula ẹnu gaba bó náà lọ́lọ́à kó ṣe ìjá ní ẹnu gaba bó náà lọ́lọ́à àrẹ́kíọ̀ àrẹ́jọ́ wọn dà lẹ́yìn almaru ma'a man ahabba e gogo wa da bi je gogo ya lugo en doro san ya lugo en doro ja mutun ja san bas wule ji ga wa kala na zunu maliki ana zunu maliki ya ga kala rasulullah ga ali sallallahu alaihi ga la sautu abi talha fil jaysh khairun min mi'a dere ya abu talha ga ta kudona ku ga shi su wọ́n lè kó ẹgbẹ̀kẹ́ ẹgbẹ̀wọ̀n àdìkọ́ pátá àwó ngọ́ lè ń gámẹ̀ láwọ̀ gan tí ó jì fúrẹ̀ ní à zànẹ́ ìlì ní wùjí ó zànẹ́ ewó wùjí ó zànẹ́ kágbó wùjí ó zànẹ́ mo bèèrè tọ̀pọ̀ jì àwọn yóò zànẹ́ mo coordination gá tọ̀pọ̀ yàwó mẹ́síra ó zànẹ́ mo wùjí ń dòrò wà ba ta zando a matsayin ga aji ajiyar musulunci oji ga aji oji ga da nasara nan ya ya yi dubi amuwanikun wa an kuzuku kawa kaga mole kaga ba zai ji hadu shi ba ta ga da su fi kudawa ma ka lil mu'minuna li yanfiru kafa e ba da zai ya ji wani ko ko la diya na ga na eh ka kane za kane filjen shi kwafi yunga da taciye soja shi jasabai ne da yi wala jikiyo wala ya shi kimbo wanda tsara kina na tau wuce la banin ekpuji fi na wani e jikiyo wani lote lukajiji faƙala mujadura nafsi li nafsi kalfida ra'in yami nuji fansa ra'in yawai wa waji li waji kalwika fiska ne ma wa protest ya fiska ya wa kada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi lahu as-sayfu bi ko wal khawf ma ke da kiyo tanci wa rumh ma ke da kiyo eba wa fi sunan anu da sunan lobe da ba nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qalu gaman rama bi samin fi sabilillah da duwa daga ce ba egon sokona bala galadu aulan ya bulugu wa tuma makiri kashi ko mutu wa? kanat lahu adlu raqaba zannan wa de lada yake wa gagan wa wujulu gwajina riwaya na al-imam an-nasai ya cingaga gudu ta ma da daga hadith amu ibn absa radiyallahu anhu lokaci sunan lole sunan wagan ci masu kuma annabu kadan gole aka yi ba ne sun da fe da coordinate da karatun fayin daga shurutu ji da uti ga jihadi da buhari jihadi da musulunci amma wanda shurutu ji kuma da mawani ji kuma da kaida ji kuma da asbabu ji ko ta kafiri jirin ya a da yaro zimmati na ji mishan da yahudi ji da kafiri na je ji musulmi ba ma fi wani kaji amma da buhari duna ji da ya so kafiri ga yau da ya ji kafiri ga ma bi amma ya e doshi musulmi ya ya fami ce ya ganin nga ce fi sani lamarin nan ko amma da alharbiyu zane jiki nan zane ya ku musulmi shi musulmi mai kwanin ndo mo de kiyo mo kaidu zan do ja de fi ja ri tie mo de to ba no se ka mu ki ja ri zo uja ti ti ru ti ja ri uja mo uja mo je ha wọlé wà àtẹ́bí ni ó wu wọ́mẹ́gẹ́bí ni ó wú àṣẹ ìlélá tẹ́ mọ́sùn kó wà káàsà kó di ọ̀nà ọkọ́ lánàá tí na mẹ́rin gẹ̀jú ọjọ́ náà káàkùn náà mọ̀sí mẹ́gá sẹ́nu ń gáàbì tí

Nga inna allaha yudikilu bisahmi alwadi thalatha nafar ewe palinyo to kwela za guta la ga da nafar ni aljanna za guta ewe palinyo to kwela la ga da aljanna fani uhu yahtasibu fi sun'ati alkhaira za ne ji za ne ji za ne tsaba ne ma za ne ji wona alkhairi mo wa ji wona wo di ga ko wa de lada warrami biyi bai zane ke ciwo ne ka kuna dan kuna mutu a da kima mutu a da lada wani munidu biyi wani bai zane sai ke lada ma a jisun ne zai ruwa abu da da bai zuba na sayi hadisi ya kuma na amir alimamu da albani ga hadisin na zai furo amma goyi ciwo sun gwalo fi kirke ma sun gwalo fi girma ta wani wani biru wata kula ta ẹgbẹ́ wà lókè kí ìkẹ̀má tún wà lókun yẹ̀yẹ̀ mọ́ láńdọ̀ ti rálẹ̀ kí tó fi ẹjú ọ̀bí fáájú ńlá ìyókù ṣẹ́ a ẹ̀ka jí lọ gbẹ̀jí o ṣáájú ìyẹjọ́ wọ́n lè wọ bá níwọ̀n dàwà ṣe àwà ó jẹ́ àwọn ìbí màrú fi èyí nẹ́nà wọ́n jẹ́ àná àárín mùkárì ńgẹ́ èyí nẹ́nà ẹ̀mọ́n àánú nǹkan mọ́ra alúkù mùkárán pẹ̀lú pẹ̀lú bíẹ́sì فإلم يستطيع فبلسانه فإلم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

n'oye ekwo nye nínú ẹjọ́ ọjọ́ àbí ẹgbẹ̀rẹ̀ oṣù pátá yóò tún dòun náà káyé èdè àláwọ̀ ẹkùn nẹ́nà àwọn ọ̀dà fi búrú jùlọ. na ń àṣàṣe danduwa ní ẹgbà owó ti pátá àmì àṣìlẹ̀ èmi káàrù àṣẹ ìfàjì arẹ́ndọ̀bà lè tún lè fi ní àṣàṣe police force lọ́bí àti kápù gbogbo fún protector. yẹ wo bàyà ó

sai su wa mai filmu ne mutane don fadi za a wuce a nema kari don su yau ziban na ne wala annahu wada shi kenan wada wu ne gigange to kwa ji fushi boyi to kwa ji oboyi a da da gudo o lada na wa kun oro ba e de jina mini da yan ngole o ma tun enogo enogo ja le annabi gai sani musaba ba almuji ka ji mini yugo kabin nasu a jarum Allah ila bil haqqi kai annabi Musa wani ma duk annabi Musa za ku ba da su azami shi ati wa azami duwi, zane da mini jama'a annabi Musa zane da mini makiriya annabi Musa yo annabi Musa ne kina su ku ba da annabi su fa da alai ba wani shi asu wale makiru wuro kaji amma ka kula jizi ga uwa anabi musa ji babbagan wa uwa babbagan wa kan kan wuje aka bozo amma to so anabi musa ta te tire gonke ka ta duminu na fafa ka ma ya kudu to ko na kiyana da da ga ali musu ta go afa dike wa te ga wuci ga zan wuci ma ga da musa da musa jima bau. eh da ya sha wani lobe wuri za mu ci mamman na cike bindiga mai ne ga jihadi ga mai yaji ɗanar jihadi are fasadi no a ca da yi yi kuranuwa wa ga amma ba alawu ma mawai jihadi ga wajen hannun alawu ba mawai jihadi ga wajen hannun da wani ko jihadi ko a ci wuce salati ne ya ku ji fẹ́ láwọn á ní ẹni sálọ jihadi ga wajen hannun da wani zanen fẹ́ jìlìbá ba ní da ṣe jẹ́ fẹ́ jìlìbá bu ní dẹ́nu ngò jáde gáwé jẹ́ ní lọ́nà káyẹ̀ lé nàìjíríà pátá ní gbọ́mì ní èyí tàbí àbọ́ wágọ́wọ́ jí mẹ́ pátá ẹjí ní èjì ìdàníyẹ bí sìgá àti sìgá tí ìdàníyẹ tí wíwí ìjá wáàzí tàbí mẹ́jí kẹ́sì láwọn ẹzùn pàǹkáwọn ẹzùn dàgún sàdó yíó wáàzí olúlúgbá tàbí na àìdìrìṣìbà ní oṣù ọgájọ skúfì láàyù ne wa kuma aji islamiyya yu duk link da makarantar hutuca hutuca ba shi kenan ba ngole eh eh de ja fe ke en gurma fe dike wa fe be amma de ti ko wala ndo kutu musu jo tele ga za tine de mu yotu ja ba kutu musu ne ga dike nga jo nga ne buje wa za wa za ya na zila mali bi sai ga ga bude tun na shi hiya malul jihadi yake yin jihadi ga da nan wani jihadu afdalu ma a al insani jihadu ma nga iya na jefa na ga a ji zadi yi na mini min yake na kila jibo wa wa afdalu min tatawu al haji wa gairi tatawu ya jihadi ma je fa la ga tatawu ya kiyo ya haji be na junya ne kama kala ta'ala jannatu lafna gam aj'altu liqayat al hajj wa imarat al masjid haram ń bá na tónú ya zèje lọ́wọ́dì zàlẹ̀ tónú ya zèje lọ́wọ́dì ní zàlẹ̀ tónú ya fi nan wai ma su mazu yan da zane la masallaci ka ba da rayi ne ma na mazu rani wai ba da dabo wani sallah dabo wani tawati wani tikafu wai ba qur'an wani azkaru zane jinna kaman amana billahi ba dai bai zane imani ba واليوم الآخر يفعل كياني وجعل في سبيل الله ما جهاد ده كوي تيتي ولا ما كان نفع لا نفع لا يستوون عند الله آه دي دي دي باسو كوبا والله لا يهدي القوم الظالمين تيتي ويوا ظالمي با الذين آمنوا ذا نجا إيمان جي ويقول ذا نجا إيمان جي وهاجروا أما يجراجي وجاهدوا في سبيل الله أما جهاد ده كوي تيتي بأموالهم بدوكياجي وأنفسهم براياجي azamu darajatan inda Allah wa ulaika humul fazan ne gaje daraja ga isa ko same bagai zai ja jero bono yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu sai ta ya bushara bi rabai daga yutubu wa ridwani ganda yarda sai ci wa jannati ganda aljanna lakum fiha na'imun muqim ajanni mana da bazau ba zuwanin khalidina fiha abadan wani ja dan dan na abada inna Allah indahu ajrun azim sai e ba sai ki yabo mu ci kodo an go a tawa go nono da wani kai da kun fi tafazuli da amal kai da ne ya ce ki e ki la ibn taymiya kali ta ya ce kai da kun tafazuli da amal karshen tajribu ya un lafasar da karshe be man eki kiro eki ka'idatun fi tafaduli ala amalu e ko na zando ci dan boyen na ke fa la yugo zando ci madan wuli wuli fa ko diga na ko dani e la da su jero ki de fa la no a afrabu ma yakun la bi min rabbi huwa sali yana ga da ba qur'an ku je dan ba wajije

eh eh uje fana ga nafila kanga ko diga na ko we ji sallai na we ba qur'anu amma sallai wo do ji sallai kanga da kiyo uje fana ga kiyo wo gba qur'anu o wo shishi we ji nafila amma ta sallai farila ai kamala ne yani wo lo do jo yen farila ne kiyo wuje fala ga me kato wace basira yin tafadul ya al'amalu wuje muhimmanci sarawi kan da ciwo ka bi aji shiga ruwa al mafudul ta al fadil a wanda madami ne ko shata ku ko jiga ne ko ka jihadi ta ci zibo ne sa ala lama harajin wala ala laraji harajin wala ala al marid wale zana zana ne nan zane gurgu nan zane wa ma'anan zane da yi kwanan dole ba na gafa na jari san ba nan jikiya ban da za wuce yi son ni kayi man wuce bai lazarorin ga amma ban da ruwa ke bane wasu kayi man wa nítò pé èdè èdè fẹ̀yìn tẹ́bà ní ẹgbẹ́ ìlú náà so wà lé gan wọ́gẹ́ tún fẹ̀rí láti lóso eke na filọ kí de fẹ́lẹ̀ lànà yóò di àná kó mọ́nùwẹ̀tì gan mọ́nùwẹ̀tì gan hajj mọ́nùwẹ̀tì gan azkaru mọ́nùwẹ̀tì gan jihadi mọ́nùwẹ̀tì gan kànzán mọ́nùwẹ̀tì gan kànzán tó yẹn wọ́n ti gbàgbé tẹ́lẹ̀ wá di pé òun wà gandan iṣu ń ṣan báyìí ṣe wà rẹ̀ láì gbé dáná àwọn kílẹ̀ wọ́n fi sọ yìí wọ́n lè sẹ̀ mùsùlùmí an rajulan qala gaba gino tiga la ubali allah amala amalan badal islam ne a ji damuwa zumaje musulunci ne je ba mi cewa ga min jin gana illa an wa amira almasjid alharam din la masjid alharam din yi ma'ana min jina fila ibada ki da masallaci ka bo fa qala ali ibn abi talib سيدنا علي قال الجهاد في سبيل الله افضل من هذا كله جهاد جدا يقول لك ان يقول لك ṣẹlẹ̀ tí ó ti ká tẹ́gbó kó àgbàwú ìtí dàbí kó ẹnẹ́jì máa kún ma máa jíjá ma àjẹ́gbó wa ní láti àtẹ́lá ṣínú ǹgan sayidina ali gáàjá àdùfẹ́ tẹ̀bílá abdul miyaza kuli fakala umar ibn khattab sayidina umar gan la tarfa wa aswadakum aswadakum inda bari rasulillah ne ga la bere su e be min bari ani bi sallallahu alaihi wasallam mo ngo yesu ada ani bi ko su e di o e wa ani bi chi ame ani bi A mai jelar da bibi a nabi walakin amma ku ziyarci salatu amma da sallah ji zo sa'atu an zalika fa A aga sallah ji zo ni a da ni ji je ti ganno to tira ja a ga fa zalallahu hadhihi al-aya sakwati cin ayan da shi fa bayyana lahu anna al-iman wa jihad afdal min imarati al-masjid haram ngawa ji bayani ya ga imanin ji ke jihadi bi zai kwen teco a kwallo min imaratul masjidil haram wanda fa lagan ne daga masallaci kaba da rayina wal hajji, da hajji wal umra bi umra wal tawaf bi tawafi wa min al ihsan ila al hujjaj bi istiqaya wanda ya fa lagan waji bolo bolo da bayan zai je jihadi ne da kewa da tuno ya hatin wali ya za kala abu rera gama la abu rera radiyallahu gam la'an, an lailatan fi sabilillah min jiri ba su yayin shi ni da ya to bi ma ki wa jiri shi ya to eh bi ma na ji ko da ni ko e ba ka firi da musulmi jo mo wo ji ga je da ji musulmi ji e ba ka firi da musulmi ji ro ni ma wo ya shi ni ke ke ahabu ile amina na kuma lailatul qadr inda ladin lafodi un ba un mafi gan na ya mu shi ko ya ke lalatul kadari wani kiyamu ne ya ce da su ke kadari da jibabo ki gobe ka bai bayanin da ko ji wani wani inda ga ga ce falayin ibo falayin jihadi amma ga wani ya gare gaban ya ce iko a dai gushici sababin wata bi ba eh mawani wuce ma da wani wa kula da ni ki gangani be yin wuce kan wadi fahimta ya nan. yóò ti gane ko zanu ci na gi aka fi siri a ne guku zanu ci ci ra ja ne di kiyo e guku zanu ci ju ba do ja ne di kiyo a ne guku zanu ci ane ki mi sura a ne zu a ne zu musulmi doji ya lu ba ke ja ja e di kiyo ja ja e ju a ta pe ja ya ne di doji abiyar zai zubu a rango ne a ja su zakaitar haji wai ba rusul manzila rami kaman amana billah

ga hada ibn taymiya ga yabon noma kana ribatu fi suguri afdal min al mujawarati bi makkah wal madina yazo ji ji kiyo yazo ji ribat yazo ji gaji uji getima wudu ji ulujo e musulunci na e no de wuji ga gafiri jo da ta ware amma e musulmi dana

eh makwanci soko في الثقول أفضل من بمكة والمدينة والعمل بالرمي والقوس في الثقول يعني بيزفور لكيام تمنى تشين تشين بتمنى تكا تشين ده بيع الثقول وشي الثقول ها إبا بودا بودا ngaji jiyan na afdali min tatawu min salati tatawu da fa la gaji tatawu ya salla wa amma ti amsalil ba'ida min al'aduwi amma da na ya iya gangani da makiri shi na kowa na zuru salati ta sau wajen su wanda sallah yana fila ko ji ala ko wale ga halin doro yi jiya halin doro wuyi wuyi banin nan ko su sai hainu ne da sai bukhari da muslimi ko anin nabi daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya juraira idan annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna fil jannati mi'ati daraja aljanna daraja shi sunan ma daraja, darajati ila daraja kama baina samai wal ard yani takani daraja lo daraja nan wi takani na sama gan da A ada Allah lil mujahidin fi Sai fi shiriya zai je jihad da ku ku gona noge e ba majala da shahada wa kawa ajeniyo to mutu shi kudawa sai wani alaihi zaman sa Allah shahada bi sidikin ballaga wallahu manazila shuhada wa imma ala tirashi zanu ne ga ba shahada da su koyi tọ̀kọ́ wú dìde o tọ̀kọ́ wú wẹ́dẹ́rẹ́ jẹ́ iṣu àdá òyìnbá ikú gà tó tajé lò wúwo lọ́wọ́ tí a lè fẹ́ lérò pé ẹ̀yà kún sáyé kámẹ́rin àdíjí o ẹ̀yà lóégbóró ẹ̀yà kún sí ẹ̀yà lóégbóró lọ àwọn àjúzùmọ̀jì yẹ tẹ̀wá àdíjí gan ẹgbẹ̀ wá lè ẹgbẹ́ kún sáyé èdè àdé tí bá tí mọ́ǹṣì bà ní ẹgbẹ́ ní alàgbò ó lè wọn ajẹ́ làwútu làwútu lè ní alàgbò táwọn làwútu kíjọ bàdáwà kẹ́nà wọ́n zo makanta kútakú ní ilé ẹjẹ́ na àríkíọ̀ ọmọya masáàtì mẹ́jẹ̀ ẹ̀túnlẹ̀ oníkíọ̀ ọmọya láìbíràrí mẹ́jẹ̀ ẹjẹ́ ìtàkì ìfilẹ̀ oníkíọ̀ ọdínà ẹjẹ́ mẹ́jẹ̀ ajẹ́ ẹjẹ́ èyí kẹ́jì túnkọ́ àríkíọ̀ ayọ̀kújì ajẹ́tì máa jẹ́ wúyìí

lóde wòwá ìlì ní kùránù wòwá ìlì ní àdísí wòjí náà sílá wòjí àzùkárù wòjí bòlóbòló olóbẹ̀rẹ̀ mọ́tì wòjí àjẹ́ mọ́kọ̀tí lóde yára kó wòjí àjẹ́ sòkó yẹnlẹ̀ ipáta wọn àlágàlọ́ àlìjẹ́ náà wa maana goto wani da sun soki wai tenshe wai kinwa wai zalinta wai wuje dole so ka samu biyar da kan gawa ta aljanna ni ko maza su america da akida waje wa da aljanna ko maza su sujiyo makka da to akida jeje wo be aljanna sa an kai ya ngoji gani wako hivyo moza ndoro kaa jibini ujara ujibini ujara ina la la hivyo ruma bikomi hata yugei ruma bi ambu ti jinsi tatuwa go ngogo jifenita kuna gwani eh hadi fenita kuna gwani kanu kai labo rinji zabi zabi zabi wage nwa ruko ya kangare kai ok hatu ya gaskiya guta uji ya shibe kaze da ka nuti jimbani ke ku fije kuranu nothing tita bi kiti wajin da manyo nothing ti so ji kazan nothing agatẹ́jì security mọ́nyọ́ agẹ́jì gáàjì mọ́nyọ́ agáyìnbọ̀sùnwò mọ́nyọ́ agẹ́jì àtàzọ̀wò kàrí mọ́nyọ́ bẹ́nà agẹ́jì mọ́ngà akẹ́rẹ̀ mọ́kà láwọ́ náàkùjẹ́ ukùjá bàkàtí ọ̀tẹ̀ tá mọ̀kẹ́ nkàbá wẹ́bí jẹ́ àti tàṣúnra mọ́nyọ́ tó pọ̀ bí àlẹ́ nà kájà mọ́nyọ́ pọ̀ bí àlẹ́ nà àgẹ́lẹ́ níta gbé láwọ́ security mọ́kọ́wọ́ di ó wà

da ko bugani imamu suyuti na wa in kunna zawi na sabin yawman alal ahsabi na takilu na bini kama salis awailu na tabini wanda fa'alu misla ma fa'alu na kan da ko ajiga iza wuci ko jiwuci farin da ko ajiga a so aya strogu strogu kendo a lofi kirki na to aya lofi kirki sabon mun ba sa biya mun lam yusribi na sabu dan do ne tun kirkin wa lura jina ne ne ke dangi ne ke mun wa ku kya waya istabara alladina tudu min alladina tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab gaka tun ya ru Allah wa alahu bis-sawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk